Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to wannan muku fatan alkhairi. Am yau ma na zo muku da wani sabon sirri mai karfin gaske. Wannan wani sirri ne yanzu za mu shige shi da yardar Allah. Tunatarwa in ka wannan shine gida mai albarka wanda muke kawo sirrika daban-daban domin kana amfana, kina amfana, muna amfana mu kanmu. Ka daure ka danna mana alama na subscribing. nan alaman nan zai nuna maka kararrawa a sama sai ka danna ta saman da zara mun ɗora bidiyo zai sauka zaka ga notification ya shigo maka ko da baka san an ɗora ba lokacin sai ka je ka duba ka kalla domin kai ma ka amfana. idan bidiyon kuma ya burge ka sai ka mana laikin ka ƙara mana ƙarfin gwiwan cewa eh lalle ka ji daɗi da wannan bidiyo da muka kawo maka shi sannan ka tura yan uwa domin su masu amfana na san kana san lada to insha Allah a takaice mu shiga cikin bidiyo gadan-gadan um, insha Allahu yanzu inda za mu fara a cikin bidiyon farko kamar yadda kuke ganin wannan rubutun da na yi haka mutum zai samu a rana ɗaya kuma ko kuma ba rana ɗaya ba duk lokacin da kake so za ka iya karanta. ba a ƙayyade mishi kamar a ce wai yau za ka yi ba gobe kai ba a'a duk lokacin da kake so za ka iya yi shi yadda ake yin shi za ka karanta wannan ayar laƙad ja'akum har zuwa ƙarshenta laƙad ja'akum har zuwa ƙarshen wannan ayar ita za ka karanta za ka karanta ta guda ɗari uku da sha uku laƙad ja'akum har zuwa ƙarshen ayar ɗari uku da sha uku idan ka karanta hakan to insha Allahu duk wani aiki wanda ka saka a gaba kana neman shi za ka same shi sai kuma za ka samu galaba galaba akan akan duk abin da ka tunkara za ka samu galaba a kan mutum, a kan duk wani abu wanda ka tinkara za ka samu galaba a kan shi. Ko wani neman aiki kake ko kuma dai wani abun ban ba ma aiki ba sai wani abu wanda kake nema insha Allah za ka same shi tare da samun galaba a kan wannan abun insha Allah 'Yan uwa sai a daure a yi wannan aiki insha Allah. Wannan shine bidiyon da muka kawo muku a yau. Mujarrabun ne. Mutane da dama sun yi shi. kuma an dace malamai da dama idan mutum almajirai sun je za su sa ansa irin wannan to suna zuwa gurin malamansu su ansa kuma shi za a ba su je su jarraba su yi akwai mutanen da suna za su je wata ƙasar za ka ga an ɗauki irin wannan an ba su wani kuma sai ka ga ya raina wani sai ya raina idan ya raina kuma sai ka ga abin bai yi ba in ku kana da ƙarfin ijaba to ba wani abu wanda za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala bai yi maka shi ba akwai bidiyon da za mu kawo muku nan gaba wanda ba shi da ƙarfin ijaba za ka ji wani ya ce ya yi amma har yanzu shiru ne bai ji bai addu'an shi ya karɓu ba wani ba shi da ƙarfin ijaba ne to za mu kawo muku bidiyon wanda idan kana da ƙarfin ijaba idan baka da ƙarfin ijaba to in ka yi shi to da ka yi addu'a addu'an ka zai ansu insha Allah wannan shine bidiyon da muka zo muku da shi a yau wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu